This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar ma za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niya FM. ta intanet kuma za a iya jin mu voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Salihu Garba na tafe da shirin da rashin ta yi, amma sai mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Hukumomi a ƙasar Saliwa sun baiwa mazauna ƙasar umarnin su zauna a gidajensu har na tsawon kwanaki uku a wannan wata. A zaman wani ɓangare na yunkurin jawa yaɗuwar ƙwayar cutar Ebola birki, wadda tuni ta kashe fiye da mutane dubu a yankin Afirka ta yamma. Wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya faɗa a jiya Asabar cewa ba za a bar mutane su bar gidajensu ba daga ranar 18 ga wannan wata na Satumba zuwa ranar 21. Ƙungiyar agajin jin ƙai ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ta la'ani ɗaukan wannan mataki. Tana mai faɗin cewa matakin zai sa mutane su yi ƙoƙarin ɓoye kamuwa da cutar. Masana sun sha nana ta cewa keɓewa da kuma rufe kan iyakoki ba za su taimaka wajen daƙile yaɗuwar cutar ba. Maimakon haka sun ba da shawarar cewa a gwada mutane sa'annan a ɗauki mataki nan take na jinyar waɗanda ake tsammanin sun harbi da ƙwayar cutar Ebola. Keɓe wata unguwa da aka yi abin na Monrovia na ƙasar Liberia a watan jiya ya haddasa bore. A ranar Juma'a fadar shugaban Amurka ta White House ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta amince da ƙarin kuɗi dala miliyan 58 domin a gaggauta bincike da kuma ƙirƙiro magunguna da kuma yiwuwar ƙirƙiro allurar rigakafin ebola jami'an ƙasar somaliya sun sa ƙasar cikin shirin ko ta kwana sosai bayan da hare-haren jirgin saman yakin amurka ya kashe wani shugaban ƙungiyar al-shabab a ranar juma'a jami'an amurka suka tabbatar da kashe ahmed abdi goden a sakamakon hare-haren da rundunar sojan Amurka ta kai a farkon makon jiya. Sakataren yada labarun ma'aikatar tsaron Amurka Admiral John Kirby ya faɗa a wata sanarwar cewa hare-haren da Amurka ta kai ya zama sanadin mutuwar shi Godin ɗin. Cedin gani da ido sun ce jirgin saman yakin Amurka da ke sarrafa kansa ya harba makamai masu linzami akan wani taro da shugabannin kungiyar al shabab suka yi a kudancin Somalia. Firaministan Somalia Abduwali Sheikh Ahmed ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa ƙasarsa ce ta taimakawa ma'aikatar tsaron Amurka gano inda gwadan yake kuma ta ba da umarnin a kashe shi. Shi kuma ministan tsaron ƙasar Halif Ahmed Erej ya faɗa a jiya Asabar cewa tana yiwuwa 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabab suna shirye-shiryen kai hare-haren mai da martani akan gine-ginen gwamnati. a saboda kashe wani shugabansu da aka yi. Jiya Asabar rukunin farko na maniyyata aikin hajin bana daga Najeriya su fiye da 500 suka tashi daga sabon filin jiragen sama na dutse jiha Jigawa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. The choice of Jigawa State for the 2014 inaugural airlift of Hajj pilgrims is deliberate Mataimakin shugaban Najeriya kenan Muhammad Namadi Sambo ke cewa zaben jigawa ta kasance wurin kaddamar da jigilar azambana na musamman ne da nufin wanzar da tsarin nan na jujjuya wuraren kaddamarwar a kowace shekara. Hususan ta la'akari da cewa sabuwar tashar jiragen sama ta dutse ta kammalu kuma tana da kyakkyawan yanayin gudanar da wannan gagarumin aiki. Dr. Ibrahim Kana shine shugaban tawagar likitocin da ke duba lafiyar alhazan Najeriya. yadda muka alkawari da kuma yadda muka shirya da ainihin ma'aikatar kiwon lafiya na watan asalin ƙasar saudiya duk wani alhajin najeriya kafin ya bar najeriya sai mun gwada shi mu tantance cewa bai da alamun wannan cutar watan ebola alhamdulillah a gaskiya duk alhazan jigawa da aka screen din su akan ba mu ga wanda ke da matsala ba tukuna har yanzu wasu daga cikin alhazan sun bayyana yadda suka ji sunana fatima idris alhamdulillah ina farin ciki in je in ga kabar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda muke ta jin labari rahana garba aujara wajara ina jin daɗi ina jin farin ciki a cikin zuciyar nan tawa. Sunana Yahuza Halluru gidan Jad karamar hukumar jihar. Alhamdulillah ba zan iya misalta irin godiyar da nake wa Allah subhanahu wata'ala. ta'ala sunana Aba Adamu ina farin ciki sosai da gasken gaske kuma mune wa su lalabi da godiya mune masa godiya mune masa godiya Allah isa ya haka da yake gwamnatin jigawa ce ta gina sabuwar tashar jiragen ta dutse Baba Aliyu Sintali da ke zaman kwamishinan ayyuka na jigawa ya fayyace rawar da suka taka. A kodayashin aka yi abubuwa na kimiyya da fasaha to za cewa ma'aikatar ayyuka tana taka rawa wajen duba taswira da abubuwa. Kuma mun taka rawa sosai wajen tabbatar da cewa wannan airport tare da hukumar labiran dutse wannan airport ta zama cewa airport ta ɗaya a filin tarihin Najeriya. barista ali sa'ad birnin kudu gwamnan farar hula na farko a jihar jigawa ya yi tsokaci to shugabanni da suka yi nazari da kuma sauran mutane da suka ba da shawara aka yi itifakin a kafata ai tunaninsu ba zai zama ba daidai ba shi kuwa gwamna sulalami da cewa yake abin da ya fara yau iko ne kawai allah na allah a matsayin kudurarsa da iradarsa duk abin da aka yi a wannan wuri tun da fara wannan aiki na wannan ginin airport da 'yan kwangilar da injiniyoyin da leburorin da ma kowa da kowa sun yi ne akan matsayin hukuncin Allah kan ikon Allah saboda haka mun gode Allah alhamdulillah shine karshen godiya domin duk abin da kawai nan Allah ne Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamida kenan kada kuma a mance waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shaidun gani da ido a birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Ukraine sun ba da rahoton tashin bama-bamai a wajen birnin jiya Asabar da daddare a wani yanki inda sojojin Ukraine din suke fafatawa da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha. Ba a dai tantance nan da nan ko jin harbe-harben bindigogin uga da 'yan jaridan kasashen yammaci suka bayyana wani al'amari ne na daban ba ko kuma keta ƙa'idar na tsagaita buɗe wuta da aka kaddama a ranar Juma'a tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin Ukraine ne ba. An yi na'am da tsagaita buɗe wutar a wajen wani taro da aka yi a Belarus tsakanin wakilan gwamnatin Ukraine da na 'yan tawaye da gwamnatin Rasha da kuma na ƙungiyar haɗin kai da matakan tsaron Turai. Tun da farko a jiya Asabar shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho kuma shugabannin biyu sun yarda cewa galibi ana mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar haka kuma mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ukraine andre lashenko ya faɗa wa 'yan jarida cewa ƙasarsa a shirye take ta yi musayar fursunoni a zaman wani bangare na yarjejeniyar duk da rahotannin da aka bayar na faɗa jefi-jefi daga dukkan bangarorin. Rundunar sojan Amurka ta ƙaddamar da ƙarin hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar ISIS a arewacin Iraq suka auna mayaƙa da kuma makamai kusa da birnin Erbil. A ƙasar Siriya da ke kusa kuma masu nazarin harkokin ƙasar sun ce hare-haren da gwamnatin Siriya ta kai da jiragen saman yaƙi da suka auna raka babbar tungar 'yan ƙungiyar ISIS ya kashe akalla mutane 25 ciki har da farar hula 16. To, labaran duniya aka gama sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu koma gefe ga Salihu Garba da shirin da rashin ta yi. da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum salu garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi har yanzu muna tare da bakon namu malam ahmadu manu mun ci gaba da firar kamar haka ana batun masana'antu da kuma ah, tattalin arziki kamar da ka sani gudanar da masana'antu ko kuma yin kasuwanci yana buƙatar mutum ya samu jari ko ta hanyar naka kuɗin ko kuma kuɗi da za ka ranta daga bankuna ya irin wannan halin da ka bayyana ya shafi samun jari a sauƙaƙe a ƙasar tamu ta najeriya ai duk shi ne babban shi cin hanci da rashawa ɗin nan shi ya birkitar da komi idan ake son a baka shi wanda aka sa gwamnati ya kamata a ce tana da wasu kudaden da za ta rika ba 'yan kasa masu ƙwazo masu hikima waɗanda suka hito da abubuwan da za su yi na cigaban gaban ƙasa a ba su jari su kafa masana'antu ƙanana su yi wasu abubuwa da zai sa ƙasa ta ci gaba mm. to da ka zama ka sa mutum ya lura da wannan gidauniyar da kila gwamnati ta sa ko ta hanya a cikin bankuna ko a eh, wasu ma'aikatu da gwamnati ta kafa domin taimakon 'yan ƙasa a kafa 'yan masana'antu ƙanana-ƙanana ko kuma a ba samari masu ƙwazo masu ilimi wasu taimako da za su yi to da ka sa mutum wajen nan ban da cin hanci din. ga kuma tunanin ni daga wuri kaza niki dole ne sai na samu nawa nasa ko ya cancanta ko bai cancanta ba dole ne in sa nawa to da ka sa mutum wurin nan wanda ke da kwazo din wanda lalle lalle zai sa a ci gaba ta sanin shi ta iyawar shi zai in ya buɗe masana'anta za ta ci gaba za ta haɓaka za ta zama babba shi zai zamanta cewa an tattare shi an hana shi domin kai kana neman abin da za ka ci gaba da aikin ta ka gina shi ya zamanto babban abu a cikin ƙasa ka zo katta ruwan da ya ce i e, ga kuɗin kan gwamnati ta bada kuma babu ruwa da yawa a cikin wani abin da za a baka amma sai ka kawo kaza ko kuma ka shi mu raba shi in ba da wanda yake da ƙarfin da zai arsa ya ba shi wani abu ya ba ka ɗin ka kore shi daga wannan bai samu kuma ya yi aiki ɗin kaga kuma an mai da ƙasa baya wanda ka kawo wanda ke da hali ɗin ba zai yi wani aiki da kuɗin ba kila ma bai da wani abu a cikin kan shi da ya shirya wanda zai haɓaka ya yi zamanto ya girma ya zama mai sa masana'antu ko wani abin da zai gina ƙasa ya ci gaba iyaka in ka ba shi waɗannan kuɗi ya ɗibi nashi zai ga kamar an ba shi nashi eh, shiya kenan nashi rabu hmm. daga cikin arzikin eh, gwamnati so zai je zauna ne ya yi abubuwan jin daɗin shi ya sai mota shi ya aure ya yi gida kuɗin kuma ya za a biya in abin na ya juya ne wani ya samu ya juya wani ya samu ya biya wani ya samu ta ga an samu tubali na harin wanda zai tsaye da cin gaban wannan masana'anta yawanci ma sai ga shi zai kawo bugun cewa wannan masana'anta ta taimako din in banki ne ma haka za ka samu an tara basussukan da ba a iya biya kuma me eh, dalili dalili shine waɗanda ke wurin nan ba su bi gaskiya ba ba su auna gaskiya ba ba su da ita su dai kawai abin da zai zo gare su tunda an ba su wannan matsayi shi ya dame su so shi ne ke sa zaka ga cewa ba a shekaru aru aru ba yadda za a ci gaba komi yana yawa yana dabudewa in ka lura kasashen waje sun riga sun sa guraben da ya kamata in ka zo yin abu wani ma bai isa ya tare ka ba eh? domin waɗanda aka suka ba da wannan ɗin suna juyowa suna dubawa kai ma kuma ɗan ƙasa idan ka je ka iske wani ah, abu ya tare ka kana da halin da za ka kai kara kuma za a za a bi diddige a tabbatar da wannan da ya hana ka din nan ba zai ci gaba da aikin wurin ba wannan ba haka bane saboda haka nan din ma sai ya zamanto cewa mun koma kuma dan wane jikan wane yana cikin abubuwan da ke sa ka samu abubuwa in wani babban mutum wanda ya aiki da can ya san wanda ke wajen ko kila ma shi ya yi hanyar da aka wannan da ke wurin nan ya zauna ya yi aiki mm. iyaka ya ba da ɗan mutum ya cewa a da wannan nan ka ba shi abin nan bai da halin da zai ce a'a ba zan ba shi ba tunda ya tuna cewa shi ma bai cancanta ba sai kai mai hanya ya je wurin nan so don haka dole ne ya ci gaba da abin da ya amfana da shi ta haka na za a ga komi na koma baya eh to bari a wasu kasashe idan an kafa masana'antu in sun fice a wasu fannoni gwamnatin ƙasar takan fitar da su ta girmama su muna da irin wannan shirin tun da aka kafa nigeria ban tsammanin an samu wasu masana'antu da aka girmama hakan nan ba me ya ja haka masu mulki din ma kansu hankalinsu bai koma ga gina ƙasa ba hankalinsu ya koma ga raba kyaututtuka na wuraren ayyuka na jin daɗi da su kuma su tara su handama in sun gama mulkin su kada yunwa ta kama su duk da yake an riga an shirya musu hanyar da za su ci gaba eh, in sun ba aiki din suna an shan kuɗi fensho ɗin da ya kamata ya ci da su ya biya bukatar su su bai ba su cewa akwai talakawan talakawan da ke cikin ƙasa ba har da za su taimaka musu inda akwai waɗannan wurare din da za a girmama ko kuma akwai wannan hanyar da za a girmama kamfuna da ta da cewa kamfuna za su zai zama ma cewa ita kanta gwamnati wannan kamfanin da ta girmama din duk yawancin abubuwan da take bukata in dai har kamfanin nan na yi daga wurin shi za ta saya ka dubi har yanzu Najeriya ba ta da kamfanin da ke yi mata kayayyakin sarki kawai ma a ce na 'yan sanda na 'yan immigration na 'yan custom na su da takalmansu ana shigo da su ne daga waje daga waje ake so su to in kaga kasar da za a ci gaba ko duk waɗannan irin waɗannan abubuwan da aka san kullum ana aiki da su kamfanin cikin ƙasa ne za a sa wanda shi zai yi wannan supply ko yaushe shi ake zuwa wajen shi ana siyi in kuma akwai wanda ke son ya raba shi ma ya shiga yana yi in nashi ya yi kyau kuma gwamnati koma wajen shi sannan ka bibi kamar su eh, motocin da za a shiga ka bibi kamar su eh, bulb din da na nepa bulb din da na nepa in ban da kwanakin ga da ɗaya ɗaya ana samu amma duk da haka sai an shigo da yawan su daga waje ɗin wuta na haskaka gari da kuma gidaje ya kamata a ce su ne kamfunan warin da aka kafa a cikin ƙasa. duk wanda zai shigo da shi shugabanni ya kamata su a'a ba ka shigowa sai dai ka zo ka kafa kamfani a nan cikin ƙasarmu tunda mu da kanmu mu gwamnati daga wurin ka zamu rika sayi kamar su waɗannan abubuwa ɗin da ya yi zaman to kullu ana aiki da su su mita ɗin nefa su wasu abubuwan da aka san cewa gwamnati ma tana da hannu a ciki don dole ne ta yi aiki da su su ya kamata a ce gwamnati ta jawo daga waje duk wanda ya ce aka shigo da su na warin kila aka ga cewa lalle amintattu ne sai a yi kokari a sa kamfani din ya zo ya buɗe masana'anta a nan cikin ƙasa don gwamnati ta rika sai daga gare shi sannan sauran 'yan ƙasa su rika sai to irin waɗannan manya-manyan kamfanin da yake kullum ana kashe eh, miliyoyi da biliyoyi ana shigowa da abubuwa domin aikin ƙasa ya kamata su ne na farin da za a ce bayan da za a ka shigo da kaya sai dai ka kawo kamfani nan. To jama'a za mu tsaya nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu kawo ƙarshen firar a madadin baƙon namu malam amadu manu da juli garshen wadda ta shira mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya baza ƙarfi ne min kuma ka kashe su ta yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku mu na musamman na wannan lokaci. Demokradiyya ita ce mulkin da ke tashe yanzu a duniya shi yasa kowace ƙasa ke ƙoƙarin ganin ta aiwatar da irin wannan mulkin. Wannan ba zai rasa saba da irin ɗimbin alfanu da ke tattare da wannan mulkin ba domin ko har wani lokaci can baya an ji tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya na cewa mulkin soja ai tsohon yayi ne. Daya da cikin manya-manyan bambancin mulkin demokradiyya na soja ko shine damar da ɗan ƙasa ke da ita na faɗin albarkacin bakinsa. to da yake najeriya ta yi auren irin wannan tsarin demokuraɗiyya ce daga amurka babban abin tambaya a nan shine wai tana aiwatar da mulkin kwatankwacin yadda amurkan ke aiwatar da nata domin ku dewan 'yan najeriya sun ce ana aiwatar da abubuwan ne jirkice maimako a miƙe misali da zarar 'yan ƙasa sun yi magana da ke nasaba da abin da bahaushe ke ce ma gyara kayanka wanda bai zama sauke maraba ga jam'iyya mai mulki sai ka ji an cewa ne ko ya zama dan adawa idan ko ka ce abin da gwamnati ta yi ya yi daidai musamman idan hakan ya cancanci yabo nan ko ji za ka yi an ce gwamnati ta saye shi idan kuma koma ta kan batun aƙida ne nan ma wani abin sai a siyasar najeriya domin yau yana wannan jam'iyyar kafin ka ce mai ya yi tsalle ya koma waccan jam'iyyar kama karya ko a harkokin yau da kullum cikin demokuraɗiyyar najeriya sai dai a yi shiru idan kuma koma ta kan yadda ake tafiyar da mulkin ne sai ka ce ofisoshin masu mulki tamkar na sarakunan gargajiya ne kuma irin na da can can baya waɗanda ba dama ka ce mai mulki ya yi ba daidai ba kuma duk da yake ba jam'iyyar wannan addini ko na wancan kabilan amma sau tari sai ka taras kusan wasu sassan ƙasar nan ɗaya da cikin biyun nan yana tasiri a harkokin demokuraɗiyyar yankin kila wannan yasa da yawan 'yan najeriya ke cewa idan da za a tsaya a zayyana matsalolin demokuraɗiyya ne kai ka ce ana daiwa demokuraɗiyya zunɗe ne kila wannan ba zai rasa nasaba da ganin inda kasar ta fito ba ne da kuma irin yadda mutane suka yi tunanin ganin canjin rayuwa fiye da yadda suka samu a halin yanzu wannan yasa na fara tambayan barista abdullahi ibrahim jalo mataimakin mai magana da yawon jam'iyyar pdp na kasa kuma na ce masa ne don me yasa idan jam'iyyar adawa ta ce su gyara domin kasar na daukacin 'yan najeriya ne amma sai su yi kwaɗayas su ce da aka haɗa su ba da 'yan adawa ba shine sai ya ce da ni yawan abin da yake faruwa babu wani abu sabo da wanda ya yi tsalle ya koma wata jam'iyya misali yanzu a ɗan juma gobe ya yi gwamna a gobe state ya koma apc babu wani abun da da rigansa da zuciyarsa da kwakwalwarsa da kayansa gaba ɗaya pdp so babu wani abu da zai kawo maka sabo wani na shawara in ba shawarar yaya zai yi ya caccaki a jam'iyyar da ta mai da shi wani abu don kare ya samu mulki ko kuma a san yana nan saboda biyan bukatar kayi na neman shugabanci ba na shugaba ba to wannan shine gaskiyar al'amari ba kamar amurka ba ne wanda yake mutum yana republican yana tsaye akan ra'ayoyin republican ne kawai wanda yake democrat yana tsaye akan ra'ayoyin democrat ne kawai amma shi ko abubakar sadiq gombe na jam'iyyar apc na ce masa ko me yasa ba sa ganin wani abin kirki ga jam'iyya mai mulki to ai kaman yanzu ban sani ba yi abin da ake gani ba wai duka yan siyasa ba ne akwai waɗanda suke a cikin mu duk abu a yanda yake haka za su iya bayawa su faɗe shi ko da wa abun ya sha ba game da wannan gwamnatin alal misali ba mu san akan menene ba yanzu ba za ka ɗauki kyautata rayuwar na farko dai abin da gwamnati ya rataye a wuyanta na haƙƙi shine na kare mutuncin 'yan ƙasa lafiyarsu da dukiyarsu da rayukansu babu ko da za ka samu a karkashin gwamnatin nan shi ko Mr. Sam ya malamin jami'a ne ga abin da yake cewa game da siyasa da 'yan siyasa a Najeriya. As we are talking today, political parties lack internal democracy. As we are talking today, parliament is weak compared to the executive. As we are talking today, people do not have confidence in the judiciary. Magana da muke yi yau jami'in siyasa ba wa tsara gaskiya. Yau 'yan majalisa kirkiri sun zama 'yan amshin shatan bangaren masu mulki hawa kuma jama'ar kasa ba su da kwarin gwiwa a fannin shari'a waɗannan su ne suka fito karara suka nuna cewa demokuraɗiyyar mu tana da rauni kwarai da gaske shi ma mr ibrahim zulkifilu na kungiyar mika mulki cikin sauki cewa you find one person in the national assembly simply because you are a senator member of house of rep have of have uh, millions of naira awarded to you motley that you play with when you have teeming population of nigeria that are wallowing in abject poverty mu kasan wannan mulki ya zama rudu domin ko sai ya ga dan majalisa da jerin motoci ga kudi hannunsa kamar cewa allah yana kashe galarinsa don kawai yana dan majalisa amma ga dan ruwan mutanen da yake wakilta can abinda za su ci ma ya musu tsaye wannan wace irin demokradiyya ce to anya a ce shekaru goma sha biyar ba amfani da komai ba kusan duk yawan waɗanda murya amurka ta zanta da su da yawan cewa suke yi bayan shekaru a mulkin demokuraɗiyya ne ake so ba a abinda wannan shekarun ya samar wa 'yan ƙasa to sai dai gwamnan jihar jigawa alhaji sulami ya ce anya a shekaru goma sha biyar ana abu kuma a ce ba wani cigaba da aka samu akwai bukatar duba wannan batu domin ko ga abin da yake cewa babu za a yi rayuwa yadda Allah ya tsara ka ce a shekara goma sha biyar ka ce ba wani abin da Allah ya kawo mai nema ba za ta yi ba na dake na biyu zuwa maka tambaye ni shi kansa ainihi mace domin da an soji ne za ka zo ka tambaye ni ba sai sa ka je ka tsallan kwado ba sannan kuna kawo abubuwa manya manya na san abin da aka kan yarinyar da aka ce an wa fyaɗe a Naija aka yi tubin abun na diddigi diddigi da aka yi ta saboda haka duk wa'annan abubuwa aini cewa eh akwai nan da yake a matsayin fahimtar rayuwa da kuma hakki da yanci ya basu saboda haka ko kai din ayan ka yanzu ba gaba ba shekara ta biyar na yusi mu rinka gode wa abin da muka samu sannan mu fahimci ina muka yi kurakur sannan mu gyara kurakur saboda haka an ci gaba wallahi ko ba komai ga hinna gwamna yanzu in ba da wannan mulki zan yi gwamna in ba demokradiya ai da gwamna su na yanzu so ta nan magana kana magana da gwamna su lami da gwamnan fara hula na jami'ar pdp wannan ma kansa ainihin ci gaba ne domin ba da ka da sai ka samu ko ne general ko Kanal, kanar so ni ne alamar ci an ci gaba domin ganin a matsaya mai gonan fara hula na magana kai to amma mai girma gona abin da ake cewa ne idan aka kwatanta waɗannan shekaru da matsalolin da suke ƙasa da abin da aka samu sakamakon wannan shekaru sai a ga cewa matsalolin sun rinjayi amfanin nan ko me ka ce rayuwar da Allah ya ta ba za ce komai lafiya kalau na sha faɗa a ce komai daidai komai kalau komai cikin ni'ima da daɗi wannan yanayi ne na aljanna saboda haka ita wajen ba a zuwa sai a mutu so sai kai zaɓi kuma magana shi ne in ka da garanti za ka je aljanna amma dai magana shi ne mu rinka ganin cewa cikin hijira ta 1999 da aka fara mulkin farafola zuwa yanzu akwai kurakurai da aka yi amma kuma akwai ni'imomi kuma ka duba kowane zaɓe da aka yi za ka cewa zaɓen da aka yi a wajen shugabannin wato na yau ya fi na jiya kuma am kuma na gobe zai fi na yau domin ai kullun karuwa eh, wato ana kara samun ilimin ne sannan yan kasa suna kara sanin me yancin su me hakkin su suna cewa dole sai an bamu so wannan yanayin wato wayarwa kai da sanin hakki da sanin yanci zai sa dole mai mulki dole ya idide saboda haka shi kansa darasi ne to ko dai me kenan zaɓe na dab da zuwa daɗin wannan mulki shine jama'ar kasa su ne za su yanke wa kansu hukunci domin damar zaben da suke da ita shine babban makamin su kana kuma su tabbatar abin da suka zaba yayi tasiri dama ai sai an sha wuya akan sha daɗi ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. to a gaishe ku to ƙarshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya Hukumomi a ƙasar Saliyo sun baiwa mazauna ƙasar umarnin su zauna a gidajensu har na tsawon kwanaki uku a wannan watan, a zaman wani ɓangare na yunƙurin jawa yaɗuwar ƙwayar cutar Ebola burki wadda tuni ta kashe fiye da mutane dubu a yankin Afirka ta Yamma. Jama'an ƙasar Somaliya sun sa ƙasar cikin shirin ko ta kwana sosai bayan da hare-haren jirgin saman yakin Amurka ya kashe wani shugaban ƙungiyar Al-Shabab. A ranar Juma'a jami'an Amurka suka tabbatar da kashe Ahmed Abdi Godan a sakamakon hare-haren da rundunar sojan Amurka ta kai a farkon makon jiya. Jiya Asabar rukunin farko na ta aikin hajjin bana daga Najeriya su fiye da 500 suka tashi daga sabon filin jiragen sama na dutse jihar Jigawa arewacin Najeriya. ke gani da ido kuma a can kasar Ukraine sun ba da rahoton tashin bama-bamai a wajen birnin Mariupol jiya Asabar da daddare a wani yanki inda sojojin Ukraine suke fafatawa da 'yan tawaye masu ra'ayin Rasha. Da takaitattun labaran duniya muke rufe shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan, sashen Hausa na murya Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.